أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tsara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu markanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta 21 ga watan zulhijja lahadi kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan shida miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya ba mu tsaron lokaci zuwa wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkaril kitabi was sunnah wallafar Dr. Sa'id Bin Wahab al القحطاني Allah maɗaukakin sarki ya jikin shagafata mishi. yau kuma shi ne darasinmu na hamsin da hudu a cikin wannan littafi insha Muna cikin babin da malam ke magana kan tsarun nau, addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za a rinka karantawa a lokacin da aka zo kwanciya bacci. An karanta guda shida mun tsaya hadisin hafsa bintu umar radiyallahu ta'ala anhuma da ta ce manzon Allah sallallahu in zai kwanta bacci yana faɗin fadin Allahumma qini azabak yawma tab'atu ibadak sau uku a yau za mu tashi addu'a ta bakwai da kawo shine fadin bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma amutu wa ahya wannan addu'a ce ita ma tabbatacciya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata hadisin da ke cikin sahih bukhari da sahih muslim da ma wasu littafan hadisi daga babban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Huzaifa bin Yaman ruwaya daga cikin sahih bukhari shine hadisi na 6312 ابو حذيفه بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجامل حذيفه رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه واله وسلم يا كفنتين إذا أراد أن ينام إذا ينوت يقلت تابتشي قال سيك باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا أنا حكى إمام يا يرويته لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية تبيو حزة صحابي البراء بن مالك البراء بن عازب عفوا قال ذاري داء ذريش قالنا الكل صحيح مسلم شنا حديثي ندو بيو لتريفة ويدقو مشاعة البراء بن عازب كشوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرتجعه كشوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya kasance idan ya kwanta a wajen kwanciyansa idan ya je kwanciya a wajen kwanciyansa qala sai ya ce allahumma bismika ahya wa bismika amutu allahumma bismika ahya wa bismika amutu kaga wannan akwai canjin salon yadda ake faɗa ku na farko mahumma a mutu wa ahya shi ne riwayar Huzaifa wani al-Yaman wanda ke cin sai Bukhari wannan kuma Allahumma ka ahya wa ka bismika amut shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantawa a lokacin da ya zai kwanta zai kwanta bace ka kowanne kai tabbatacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana faɗa kuma anan su da duka ma'anan su da kamar yadda muka karanta a baya kana kana tabbatar ma Allah madaukakin sarki za ka kwanta bacci ne da ambatan su ana ambatan Allah madaukakin sarki shine zai zama abu na ƙarshe da kake yi kafin ka kwanta bacci sannan kuma kana tabbatar ma Allah madaukakin sarki cewa anta tumituni wa anta tahyi cewa babu wanda yake da iko ya kashe ni in ba kai ba haka in kaga daman in tashi in ci gaba da rayuwa babu wanda ya sai ce ba haka ka ta zo kwanciya bacci kana ƙara tabbatar ma Allah imanin kargare shi kana ƙara tabbatar masa cewa babu mai wani iko a kanka in ba shi ba ne na farko shi ne na ƙarshe kamar yadda addu'ar da za mu karanta a gaba ya ƙara farla hakan hadisin abu huraira insha Allah ta'ala saka wannan yana daga cikin addu'o'i da ya kamata mu rinka yi in muka zo kwanciya bacci an ga shi ma addu'a ce wadda babu babu yawa rikewa da kiyayewa ba zai mana ba zai mana wahala ba mun karanta ire-iren shi a baya yau qina azabak yawma tab'aku ibadak kaga shi ma babu ba zai zo mai wahalan tukewa ba mun karanta bismika rabbi wada'tu janbi a bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين daga duka waɗannan addu'o'i ne waɗanda ba su da su yawa sura ka riƙe su ba mai wahala ba mun karanta na farko karanta ƙuduwan huwallahu da falas da nan ko mutum ya shafa ya sake karantawa ya sake shafawa ya sake karanta ya sake shafa kaga surori ne wanda mun saba da su haka su ma ba za su zama masu wahala ba insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da addu'a ta takwas da malam ya kawo shine ce subhanallah salatan wa salatin walhamdulillahi salatan wa salatin wallahu akbar arba'an wa salatin kuma ya zo kwanciya bacci ya karanta wannan addu'a ya kanta subhanallah subhanallah har talatin da uku ya karanta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har talatin da uku ya yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu ya zama ɗari kenan ku ya cika ɗari an gane ku subhanallah salatan wa talatin alhamdulillah salatan wa talatin zarbi zarbi Wallahu والله أكبر ثلاثا والله أكبر wa وثلاثين haka zai karanta su in ya zo kwanciya bacci wannan karanta wannan ya zo daga sahabbai da dama daga ci na farko wanda ma shine sahibul qissa علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرويت أن حديثي لدى سيدنا علي wanda shi ne ma yake cikin sai bukhari da sai muslim duka daga sai ali haka imamu ahmad a cikin musnadinsa ya rawaito daga sai ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda haka ya wannan addu'a daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya tsara ita a gare shi game da Imam An-Nasa'i ya tsara cikin sunan ɗinsa da Imam Tirmidhi haka kuma an sake rawaitowa daga Ummu Salama Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa. رواية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wanda yake cikin sai bukhari shi na hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da biyar sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu yake ba da labari cewa anna fatimata alaiha salam shakat ma talqa min asalin riha cewa na na fatima Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ta yi ƙorafi na wahala da take take samun kanta a ciki min asalin raha na alaman daka da ya nuna a hannunta hannunta ya kunkumbura har kaman ka ce ya yi goro sau da tsaban daka da take yi a gida kamar da ruwan ɗin musalama zai nuna mana ta ce wani lokaci ta yi nika a turmi wani lokaci ta yi nika a dutsen nika wannan ya sa hannunta har ya yi ya kunkumbura ya yi kamar zai ya yi boro da wannan dalili sai ta ji labarin an zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayi sai na ali ce fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sabiyun sai wasu bayi aka zo manzo Allah sallallahu alaihi da wasu bayi sababbin bayi fanfalaqat sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jira falam tajidhu amma lokacin da ta tafi ta tarar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a gida ba baya nan da wannan dalilin fa wajadat Aisha ta fa akhbaratha sai ta je ta samu na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sai ta bata labarin abin da ya kawo ta kama ga abin da take ciki ayyukan gida sun yi mata yawa ya kai ga har hannunta yayi bororo so da daka da nika sai ta ji labarin an zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayi shi yasa ta zo ko za a taimaka a cikin bayin nan a bata guda ɗaya ko biyu wanda za su rinka taya ta aikin gida amma tun da bata samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kenan na sha ga sako kin yazo sai ki fada masa nazo kuma ga abin da ya kawo ni to falan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta sai na ali shi ke babu labari ko da tazo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo akhbaratu aisha bi maji'i fatima na na sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin zuwan na na Fatima na Fatima ta zo kuma ta ce ta zo saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai na Ali ya ce fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ilaina ana ba annabi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo gidanmu ya biyo sawu ya ce wa qad aqadna madaji'ana kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har mu riga mun kwanta so da ya zo ne da daddare Aisha har mu riga mun kwanta to mai gidan shi ne ku kusan za ka iya ce za ka iya ce duka ƴaƴan shi duk da sai na ali kanin sani amma kuma shi ne uban goyen shi shi ya goya shi shi ya yaye shi shi ya masa aure ko haka wani shi kuma ƴar sa ce na sa wanda za ka iya ce za ka iya cewa ba implicated dukansu ƴaƴan shi ne sai na ali mun zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har mu riga mun kwanta yace fa za hakku li aquma sai na yunkura da in tashi in gyara miki gurin zama in kaza in kaza in kaza fa qala sai manzo Allah ce alama ta ni kuma ku zauna inda kuke ba matsala ba sai kun kun so. ba yace fa qa'ada bainana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo sai zauna a tsakaninmu mazala na tsakiya sallallahu alaihi wasallam na Fatima na gefen nan sai na Ali na gefen nan mazala ya zauna da ya zauna wa qala kaga za fi yi tsammanin kila ya zai tambaye su bayi nawa suke so ku guda nawa za a ba su wani irin aiki za su yi kaza kaza kaza kaza ko abin da ya kawo manzo Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam yake ala uallimukuma khayran mimma sa'altumani yace shin ba kwa son in koya muku wani abu wanda yafi alkhairi sama da abin da kuka nema a guri na su sun nemi a ba su bayi idan ana faɗi mata nemi a ba ta bayi saboda su samu saukin aikin gida ko shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan ba da bayi ba amma gare wani addu'a zan koya miki ko zan koya muku dukan wanda ya fi alkhairi sama da bayi da muka nema a guri na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza aqastuma madaji'akuma duk lokacin da ku zo kwanciya bacci wato kaddara 34 li Allahu akbar 34 wato sabbiha 33 ku subhanallah 33 wa tahmada 33 ku alhamdulillah 33 aga dari kenan ku yace fa huwa khairul lakuma min khadimin wannan ya ji muku alkhairi saboda a ba bawa da zai rinka muku aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu kaga wannan hadisin bayan addu'a nan da manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mana na kwanciya bacci kuma yana koya mana abubuwa da yawa musamman a wannan zamanin da aka samu shedanu shedanu na gaske wadda kuma an samu wasu mata masu zukata na shaidananci da suke kokarin su bi su sai ga mace ta karka ta baki ta cewa ai ai ba dole ne in yi aikin gida ba wani wata ma za ta ce a musulunci so ita ta kai makwara wajen yi ma Allah ƙarya sai ta ce a musulunci ne ma to dai musulunci da ya kare a gidan manzon Allah ko ba haka wani amma da ranar fa'o'i ma da tsaban nika da daga har hannunta ya yi ya yi bororo kuma ta nemi a bata house boy manzo Allah yake ne a'a ki je ki shiga da ilada ne za ki samu amma ga addu'a da zaki rinka yin kika zo kwanciya ba ki ce zama in kika yi addu'a to duk gajiyan da kika yi tun daga safe sai Allah ya yi miki gajiyan wace gari kike kiyaye da karfi kike shiga da yanda kika tsaya ko gani ba sauraka abin da ya shafi hidima na auratayya tsakanin mata da miji ana komawa ne zuwa ga urf shi yasa abin da ma Allah ya umarni da shi kenan wa akiruhunna bil ma'ruf kuma yake wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah ya kuma amalanci matan ku bil ma'ruf ne al ma'ruf ai ma'urifa bihi bainakum menene a al'adan garinku al'adan gidanku ne abun da sunan shi in mace ta mamijinta ne sunan shi kyautatawa to shi ne abun da shari'a a yi shi da ma'anar wa'ashiruhunna na ma'ruf shi da ma'anar wa'ashiruhunna na ma'ruf al'adan garinku al'adan gidanku mace ita za ta dafa abinci ita za ta wanke kayan yara kila al'adar garin kuma har kayan ka ita za ta wanke to wannan ke wannan shine abin da musulunci ke kai kuma shine al'adar garin ku shine ma'ana wa hunna bil ma'ruf a ko al'adar garin ku a al'adar ku kila kuna turawa kenan kila ba ka ce larabawa su mata ba su dafa abinci ba in dai larabawa kan larabawa shine quraishawi an manzon Allah su ma suka ce al'ada ne na turawa duk wanda zai ce maka larabawan su al'adansu su mace ba ta dafa abinci ƙarya ne sun bar al'adan ne sun dauki al'adan arna amma sun da larabci dai ƙarshe shine shi shine gidan manzon Allah sallallahu ga abin da ya na na ma da sai na Ali kaga wannan zai nuna maka wancan abin da wannan shedanan suke rayawa suke hura mata a kudi shedananci ne kawai ba ba wani abu bane sabon shedananci Allah ya sa mu gyara to kuma ga mafita annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu in za ku zo ku kwanciya bacci manzo Allah ya ce dukanku. ku kaza su duka ne koya musu yace ala uallimukuma shin ba zan koya muku ba ha su karanta subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ya fi muku alkhairi sama da abaku wani house boy ko house girl wanda zai rinka yi muku aiki a ruwayan na na ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda yake cikin musnad na imamu ahmad shine hadisi na dubu ashirin da biyar dubu ashirin da shida da ɗari biyar da hamsin da ɗaya na na ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta take ba da labarin lokacin da rana fatima ta zo ta zo gidan ita ce ta sarraha ma menene hannun na ke yi ake ya rasulullah laqad majilat yadaya min minar raha tace hannuna yayi horo saboda daka aqhanu marratan wa a'jilu marratan tace wani lokaci zan yi daka wani lokaci kuma zan yi nika da dutsen nika a gidan mijin ko yanzu kuma akwai blender ma ko akwai inji akwai blender akwai kaza akwai kaza akwai kaza ashe babu wa yake komai ke nan. ashe ma babu wani abu in kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita tana za ta yi daka a turmi ta yi nika da dutsen nika ya kun san matsayin su ce san matsayin ta kuwa mazalla sallallahu alaihi wasallam yace fatima bid'atun minni yace tsoka ce daga jikina yi uziri ma'azaha. abin da cutarwa ne a gare ta ni ma cutarwa ne a gare ni amma sai bai ba ta abin da zai hana ta daka da nika ba sai daka da nika ba cutarwa ba ne ko ba inda ba sai inda cutarwa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai bari ba sura yake duk abin da ya zama cutarwa a gare ta to nima ma cutarwa ne a gare saka ya zama wajibi mu kiyaye wannan tunanin ya ya yaɗu sosai tsakanin tsakanin mata da yawa ya yaɗu sosai tsakanin mata Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu yadda cewa mu musulmai ne mu rinka mu'amala da ɗabi'a irin ta musulunci a tsakanin Sanai sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan addu'a saboda haka musamman ma'aurata in za ku ga ga asali ma addu'ar manzo Allah ya koyar da shi ne ga ma'aurata ku ka kwanta bacci ya zama daga cikin addu'o'i da kuke karantawa lokacin kwanciya bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar hudu, sai zama guda ɗari kenan sai kwanta manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan ya ji muku alkhairi sama da abaku sama da ku yi amfani da yan aiki ko na mai kama da wannan addu'a ta tara halaye shine fadin Allahumma rabbas samawati samawati saba, wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تقضي عنا الدين وأغننا من الفقر الله أكبر wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wallahi yana son kuma da yadda muke son kanmu wato za ga duk addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi yake koyarwa za ga addu'o'i ne waɗanda bayan bayan kariya da zai bada kuma sai ya ga yana da wani amfani a rayuwarka ta duniya kamar yadda kuma yake da amfani wajen tsiratar da kai a rayuwarka ta lahira ka duba addu'a ce na kwanciya bacci amma a cikin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta da aqtasu bi anna al-jayba wa aznina min al-faqr wannan addu'a ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah kamar da zo kai ishara zuwa gare shi imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa ina hadisi na 2713 a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar sai daga cikin almajiran abu huraira shi ke ba da labari ke cewa wanda wannan kiran shi suhaili yake cewa kana abu salih ya amuruna idza aradna idza arada ahaduna an yanam yake malamin mu abu salih abu salih tabi'i ne daga cikin manya cikin tabi'ai shi ma daga cikin almajiran sahabi abu huraira Allah ya kare ta a gare su gaba ka yake shi suhail yace malamin mu abu salih ya kasance ya muruna yana umurta mu cewa duk lokacin da ɗayan mu zo zai kwanta bacci أن يضطجع على شقه الأيمن يقنت أنجر جكين سنداما ثم يقول إن يقنت أفعل نسيتي اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع يا الله أبنجد سمي بطي والأرض أبنجد السيبة هو رب الأرض ubangijin kasai baki ɗaya wa rabbal arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay ubangijinmu kuma ubangijin dukkan komai faliqal habbi wan nawa shine wanda yake tsada kwayan hatsi in an shuka ta tsoro Wannawa shi ke fasa kwayan dabino in shuka dabino ta tsoro babu wanda yake da ikon wannan sai shi shi kadai in ka shuka in ya ga dama ta ci fashewa ta ci tsorowa kawai aka bari shi kadai ne fada alhabbi wan nawa wa munazzila at-taurata wal injili wal furqan shine wanda ya saukar da at-taura shi ya saukar da injila shi ya saukar da alqur'ani duka littafan sai a'udhu bika min sharri kulli shay' ina neman tsarinka daga sharrin dukkan komai an da akhirun bi nafiyatihi dukkan wani abu wanda ikon sarrafa shi hannunka to Allah ka kare daga sharrin to asalin kalmar nafiya shine bakin abin shi nan shine nafiya a larabci amfani da nafiya a matsayin a ce a ce ana akhirun bi nafiyatihi ma'ana ni ke sarrafa shi yadda ni da shi duk wanda ya Allah sarrafa shi da jujjuya lamuransa a hannunka yake to Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrinsa ina da wani sharri kaga komai da kowa ce kamar ka ce Allah ka kare daga sharrin komai da kowa sannan ka ce Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay'un ya Allah kai ne al-awwal kai ne na farko wa laysa qablaka shay ka sai babu komai wa anta kai ne kuma na ƙarshe kai za zaka wanzu wa laysa da kashe babu wani abu da zai wanzu bayan kai komai zai kare ke kai wa anta adh fa ya Allah kai ne mafi ɗaukaka kana sama da kowa babu wani sama da kai wa anta al-batin fa laysa kuma ya Allah kai ne mai amsa addu'an bayanka a inda ba wani wanda ke ganinka falaisa ka shai, a baya gare ka babu kowa ba wani wanda za mu yi addu'a ya amsa sai kai bayan ka yabi Allah ka kambama Allah sannan sai ka faɗi addu'anka iqbi anna kaina ya Allah ka biya mana bashin bashin da ake muna Allah ka hore mana ya za biya wa azmina min al-faqr ya Allah kuma ka wadata mu daga bala'in talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salih ya karantar da su wannan addu'a sai ya ce musu wa kana yawi zalika an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Hurairah yake koya mana wannan shi da ya koya ma ɗaliban shi sai faɗa musu Abu Hurairah ya koya mana shi kuma yace manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam kaga sanadi kenan ku kaga bacci ka zo yi ba amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a baccin ya koya maka ka girmama Allah ka kambama Allah bayan ka gama kuma ka nemi biyan bukatunka bukatu guda biyu mafi girma a rayuwar ɗan adam bashi da bala'in talauci tunda a duniya ɗan adam bai da wata jarabawa ne wanda suka fi waɗannan abubuwa guda biyu girma a ce baki ya rufe ka kuma ga bala'in talauci haka mutum yana cikin jaraba kusan mafi girma inda a rayuwa ne haka imam muslim bin al-hajjaj shi ma ya fitar da wannan wannan hadisi din a cikin sahih littafin sa imam an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra shi ma ya fitar daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi har ila yau amma wannan ruwayar na Imam Abu Huraira da ke cikin Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana na Fatima ma wannan addu'a Ana Fatima radiyallahu ta'ala anha wa arzaha. ya koya mata ita ma ta rinka yin wannan addu'a in ta zo kwanciya bace Allahumma rabbas samawati rabbas samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul wa rabbul 'arshil 'azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر الله مدوكشين سركيس في حياتي